muna kan asidiku asidiku kamar yadda aka gani ma'anin kada ya sta'amilu fi ma'anin ku mun ga ma'ana na ɗaya biyu uku hudu ya za min ma'anin sidiki الصدق الصدق في المعامل yin gaskiya a ayyuka mutum daga aikinsa ake gane mai gaskiya gaskiya a ayyuka kai noma ya kamata a yi na gaskiya ƙira a gaskiya a ƙirar, ibadodi a gaskiya a yi masu kyau kowace ibada a ba ta hakkinta gaskiya dai a duk ayyukan da za a aikata wa huwa an tastawi sariratuhu wa alaniyatuhu mai gaskiya shine wanda sirrinsa kan yi daidai da bayyanansa abun yake aikatawa a sirrinsa haka yake har zuciyarsa ai mutum kan aikata abu ya abin da yake nuna mutane yana kyautatawa can ko zuciyarsa abin da yake zuciya daban in mugunta na kulla ciki hatta la ta dulla tadulla amaluhu zahiratu min al-khushu'i wa nahwihi ala amrin fi batinihi hatta la ta dulla tadulla amaluhu zahira har ta yadda ayyukansa na bayyane na tsoro wa nahwihi ala amrin akan al'amarinsa fi batinihi to ai labarin zuciya ba sai a tambayi fiska ba ayyukan da ike na waje shi ike nuna kyan abin da ke cikin zuciyarsa wannan ayyuka na kyau masu kyau ne za ka ike mutumin da ke da gaskiya a aiki mutane ma sun gano kowa na son ya hulla da shi shi ne ainihin wuce hatta la ta dulla a amalu zahira ayyukansa na bayyana min al-khushu'i wa nahwihi ala ala amrin fi batinihi wa yakunu al-batin bi khilafi bi khilafi dalika cikin sai zama sabanin wajen kala mutarrif yawwa a fake shi eh ce sai ka shi a boye ma haka ne eh ka shi a boye haka ne eh to kaga na mai gaskiya ne mai gaskiya ne mai gaskiya ne ne idan tawat sariratul abdi in ji mutarris idan sirrin mutum yi daidai وعلان وعلانيتي دبينا قال الله عز وجل هذا عبدي حق wannan bawa na ne da gaske don mai sirrinsa ya yi daidai da eh, bayyanansa eh, sirrinsa ya yi daidai da abin da ke bayyanansa tsakaninsa da Allah da kuma tsakaninsa da mutane don da mutum har tsakaninsa da Allah yana iya zama yana ta gaya wa Allah a baki kaza kaza kaza amma zuke ba ka taje ba amma mutum ya kai martabar da ainihin sirrinsa ya yi daidai da bayyanansa wannan ba wa Allah ba shi martaba da annabi na nan zai cewa ya kai wani ya kai haka abdi hakan. wannan ba wa ne da gaske alhamisu min sidiki الصدق fi مقامات dini mazaka على العمل ainihin gaskiya a matsayoyin addini wa huwa a'la daraja dama nan za a ji shine daraja ta ƙarshe shine kolin daraja ka fil khawfi warraja kamar inda mutum ya yi gaskiya a gaskiya wajen tsoro da fare yana tsoron Allah ai kaga tsoron Allah zai hana masa saba masa yana sa rai a wurin Allah sa rai a wurin Allah zai sa shi ya yi aiki haikan to kaga ka karo ɗaya son Allah ka wannan fisgar shi zuwa ga Allah wannan na tallabo shi wannan na tallabo shi can wannan na ja wato nan kaga sai mutum zama kaman irin yadda ake lodin shanu kenan a kara yadda ka yi na mun koma yaren garin mu akwai wani na riƙe da kan yana ja a gaba nan gefe da gefe da eh, abun nan karfe nan karfe nan duk da wancan ya fi jami duka a baya daga dole ne ba yadda za ka ke ta hausan da to haka ainihin eh, so ke fidin mutum zuwa ga Allah tsoro kamar bulala ce wancan kuma raja'a aiki ne tukuru sai ga mutum na dai haƙƙi samu ya cika a haka in ya cika a haka Allah zai cika maka sauran wanda ya kasa to saboda haka nan wannan tsoro a sarari abin mukami ne min mukamati wa huwa a'la darajat kasidiki fil khawfi war raja wa zuhudi war rida da gudun duniya da runguman kaddara as'alukar rida ba'dal ba'dal qada as'alukar rida ba'dal qada ina roƙonka ka bani gamsuwa bayan abin da ka zartar min in ka zartar min ina roƙonka ka bani gamsuwa wal hub muqami ne wat tawakkul fa inna هذه الأمور لها مبادئ ينطلق عليها الاسم بظهورها وإن الأمر دعك لسبتا وجنوى خوف رجاء زهد رضا حب توكل هذه الأمور لها مبادئ تنادى قائد جمفر ينطلق الاسم عليها وند سونا na tabbata a kansu bi zuhuriha in suka bayyana sun malaha gayatun sannan kuma suna da matuƙa inda za su kai wa Iko suna da haƙiƙari fasadiƙul muhaƙiƙo mai gaskiya mai tabbatarwa manna la haƙiƙata wa idan galaba shai idan abu ya rinjaya wa tammat haƙiƙatuhu summiya sahibuhu sadiqa sai a ce mai shi ne gaskiya abin ya riga ya rinjaya cikin rayuwarsa kuma ya yi shi cikakke haƙiƙaninsa daga da sai a ce mai shi ne gaskiya قال الله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر آه إيماني شيني وندي إيماني ده الله da ranar ƙarshe aka ci gaba da jero su da jero su daga nan kaga aka jero wasu ayyuka wajen guda goma sha ula'ika humul ladina sadaku a ƙarshe wa'annan su ne wa'inda suka gaskata kaga ayyuka ne ayyuka ne na bayyane wa ula'ika humul wani duk da sun tara a amalin kulobi da amalin jawarki. wa ƙala ta'ala إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله مؤمني سوى نيني مؤمني كوي وإن سكي إيماني دا الله فسوني الذين آمنوا بالله من دا سكي إيماني دا الله ورسوله دا من زنفر ثم لم يرتابوا sannan ba su shakka ba akan abun da suka gaskata din wa jahadu bi amwalihim kaga ayyuka suka biyo baya suka bada da suka yi aiki da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayuwarsu dukiyansu na cike a rayuwarsu ma da su ake bugawa fi sabilillah don ganin addinin Allah ya ɗaukaka ula'ika humus sadiquna wa'ina su ne masu gaskatawa yace wali na tarbiyar khawfi masala mu kawo misali ga tsoro fa naqulu ma min abdin yu'minu billahi illa wa huwa khaifun min Allah khawfan yantaliqu alayhi al-ism babu wani bawa ko baiwa da yi imani da Allah face wa huwa khaifun yana jin tsoro min Allah yan yantaliqu alaihi al-ismu tsoron da dai za a ce akwai tsoro sai dai ba wannan ake nema ba sunan tsoron haka tsoron akwai tsoron da ke tsoro amma in an dunkule haka to kowa yana tsoron Allah don ba za a cewa zai kai baka da tsoron Allah sai dai yana nufi baka da cikakken tsoron Allah amma tsoron Allah akwai sai dai ba irin wanda ake nema ba ba wani mutum a duniya face yana da tsoron Allah sai dai ba kake ba wa huwa ghairu baligin ila darajatil haqiqa ba kai hakika ba ba hakika wace ba hakikanin tsoron ba amma babu wani mutum daga cikin mutane face akwai tsoron Allah tare da shi to sai dai fa bai kai hakika ba ala tarahu baka gan shi ba idza khafa sultanan idan mutum yi ji tsoron sarki kaifa yassiru wayar wuyar ta'ido khawfan din waqu'il mahdhuri da gaba ala tara mutum ainihin idan kafa sultana in yi ji tsoron sarki kaifa yassiru mutum na tsaye sai ka ga tusa ta fita ai kana tsaye mutum bai san ya ji zai farar akwai wanda tsoro zai kai tsoro zai ga ya tsari ba zai iya rikunta tsarin ba ice zai je shi tsari ga kamar yayi laifi ya tsaya haka dole sai zai jike jikinsa wayar ta ido ya kama kyarma haufan min wako ilmahdori saboda yana tsoron aukuwan abin da ke jin tsoro ya zuna an yi fa'ala bihi fakira saboda kanan tsoro kaga wannan shine hakikalin tsoro to idan tsoron Allah zai kai tsoron Allah za ka samu mutum yana kakaba jikinsa bakinsa na rawa wurin kiran Allah ido na kwara hawaye to wannan tsoron Allah ya kai tsoron Allah amma haka tsoro wannan yi eh, ko wannan da tsoron Allah ko wannan jin tsoron abin da zai je da amma tsoron bai shige shi ne ba bai shige shi ba kaga a gaban sarki kuma talar mutum na gaban take ofis ko ta kai an kira shi kila gaban kwamishina to zai ga wani lamarin abin ya ma kasa ba magana summa innahu sannan mutum ya kafin nara yana tsoron mutum. wala ya zaharu alaihi sai ummin dalika inda fi'ilil ma'asiyati sannan sun ma inna nan mutum a ce yana tsaye ya kafin nara yana tsoron wuta ai kwana tsoron wuta amma wala ya zahar shay'un alaihi wani abu bai bayyana kansa min zalika inda fi ilil ma'afiya Wani akwai tsoron akwai sai dai sunan tsoron amma masu tsoron Allah yana ciki amma bai daga cikin masu hakikan tsoron Allah ba yadda za a yi mutumin da ke tsoron Allah yi makariya ba su ba ba zai yi ba ba yadda za a yi mutumin da ke jin tsoron Allah yake amanarka babu tsoron Allah inda mutum na tsoron wutan nan bisa haƙiƙanin tsoron kuma ya yi imani da Allah haka ba yadda za a aikata ka ba saboda kallon mutum bai iya saƙon Allah a ce yana tsoron Allah yana tsoron azaba Allah don yana ganin abin babu imani amma ka gwada aka ce ga sarki na zaune ga 'yan sanda ta can ga kila eh, soja na ta can kila ko abu zai kasa mai a tsallako da wa'annan a tsallako da wa'annan wanda duk za ka wuce yana hararraka. kan kuma wurin ƙarshe ne a kasan dole mutum hankalinsa zai tashi to amma sai ka ga wata an wa mutum maganan Allah an yi kaza an yi kaza amma tsoron bai shiga ba wa ma qadarullah haqqa qadari thumma innahu yakhafu an-nara amma wala yadharu alayhi shay'un min dhalika inda fi'l al-ma'siyah ai magana fili take wal mm. masiba to muna mu ma'asiya kuma na kuma mai musiba a ah, naka naka dai <laughs> naka ni na ma'asiya ne amma ba mai musiba ina ga to gyara da ga bugu da ga da ma'asiya hmm? da wani ko tsawon gyarawa ko gai ko فعل المصيبة أنا جبجانا ما برأس الأوقات ولذلك قال عامر بن عبد عبد القيس إذا عجبت للجنة نام طالبها نايما ماكي الجنة نام ماكي جاء الجنة وين نيمان تيعيدك نام طالبها يوغاني نيم موشي بشي بكي بكي ya tsaya tsayin daka sai ya janyo mushe anguwansu wa ƙabilarsa gidansu ga mai neman aljanna yana bacci ai akwai mamaki wai akwai ko imani kin hakika ya san aljanna ya san kaza amma ba irin sanin hakika ba sani ne ba hakika ba amma wanda ya san aljanna sanin hakika ko da bai ganta ba sanin imani sanin aljanna sanin abun nan ɗinta ba zai yi barci ba sai dai baskin lalura wa ajabta linnar na mamakin wuta na maharibuha mai gudun wutan wai kwanta ai barci. wata haƙiƙo tantance dai magana fi hil umur azizul jidda wannan magana sidiku sidiku fala gaya ta li hadhihi al-maqamati Waɗannan darajoji da aka yi magana ɗaya aka ɗauka sai ba su da eh, ba su da ƙarshe tafiya kawai ake illa kuwa bi kadari ma fa'ala hatta ya nala tamamaha yana samu yana daɗawa yana tsorawa yana lodawa wata rana sai kai walakin li kulli hazzin bi hasabi halihi sai dai kowane hali da daidai irin matsayinsa imma da'ifun wa imma qawiyyun imma yana da rauni wa imma yana da karfi fa idza qawiya miya sadiqa in yi karfi za a ce masa mai karfi mai gaskiya wa idza alima min 'abdin sadiqan idan Allah ya san gaskiya ma'ana gaskiyar ta kai abin da ake nema a wurinsa sallallahu sai saurari yanzu sa za ga in yi ne tsari Allah zai masa daga muna ta do muka roƙe Allah mu roƙe Allah abun nan nan ba ma tsoron Allah ne tsoron Allah ne bai kai tsoron Allah ba gaskata Allah ne bai kai gaskatawa ba yin aiki don Allah ne na gaskiya bai kai ba shi dole mu tsaya a haka Allah na biya mana bukata ne irin kamar yadda aka biya bukatun dabbobi ko mun roƙa sai ga abin nan zaune haka mula'anci mutum ya tafi ya wuce tar maza zai ba abin da zai samu. saboda mu ba masu tsoron Allah ne ba amma mutum har ya tabbatar da haƙiƙanin ƙaddara Allah ai ko ka kai sai ka na ba tare da kai duk wanda ya ji tsoron Allah mafi cancan na haƙiƙa komai sai ya ji tsoron komai sai ya ji tsoron fa wannan hatta an kana neman hissi mace ne ba kamanta ta tashi daga sham za ta je baitul muqaddas tana tafiya ba dare ba rana ja kuma ta yi amma tana cikin tafiya da dare sai ki ya kullo ya yi ƙugi ya yi ƙugi ya gana ma ta kai kare daga kannukan Allah fi ne mai abincinka ni ba abincinka ba ne ba za ki na ya danna shi da cikin gaji ka ji tsoron Allah idan an yi magana in kai magana Allah zai ji ka magana zai amsa in zai amsa ma amma in kai magana ka da ke to kakace Allah ne bai amsa ba kai ne mu kai ne mujrimi mutum ne mujrimi mutum ne mai laifi Allah ya bashi da halinsa ya cire taimakon da ke masa irin wannan maganin daɗi da ta kada yawai ba ne amma ka dubi ɗan gidan annabi safina ba wa da zata sayin bayan gidan annabi an fita yaƙi ta ɓata kuma ka duba mutum ya ɓata a dajin da ba dajin garin su ba shi ne fa hankalinsa ya tashi ya duba ya rasa runduna sama ta ko ƙasa ta yi ko sawu za ki zai nuna maka inda rundunar take mun karanta a nan zaki nan ya zai ya zo gaban shi tare shi yi koka ya koka ya kaɗa bindi ya kaɗa bindi sai ya wuce mutumin zai jiya wani wuri sake zaga ya taro shi ya wuce yana tafiya yana kaɗa bindi yana tafiya yana kaɗa bindi inda ya tsin kayan rundunan ya yi ihu ya yi ihu ya yi ihu ya shiga daji na rage muku maganan amma ainihin a farko inda ya da ya gaza ke fara wayo Allah ni wani gidan annabi ne wayo Allah ni wani gidan annabi ne ya nan kawai sai zai dinga kada gindi ba magana amma da baki kamar yadda ka san ai kare na koro abu ya kai shi inda yake so kare kan je kiwon dabbobi ba sai mai maganin kalmukan mafarauta ba wanda za ka gani ya je ya koro barewa sai ya kama ka ita ba inda za ta daga sai ya kawo kai ta wanda ji tsoron Allah sai Allah ya masa ya sarrafa dukkan komai da shi wai za ka wuya sun ya sarrafa wai za alima Allah ma inda eh, min min abdin sidikan sagalahu sadiqu fi jami'i hadhihi al-maqamati mai gaskiya wanda ya kai haƙiƙari a dukkan waɗannan muƙaman a su gaskiya yana da wuyan samu wa kada kono lil abdi sidqun bawa kan kasance yana da gaskiya fi ba'dha a wasu duna ba'dhi wa min alamatis sidqi kitmanul masa'ibi sanan ne musiba ta daga cikin alamomin gaskiyar bawa mai gaskiya ne ya koye masiba idan abu ya same ka ka shanye ka shanye ciwo ke damu ka ka shanye ba in ka yi ka faɗi bai kai laifitan ba amma in ka kai martaban bawa daga bayan Allah to ce zai rame ka ka shanye ba kowa ma zai iya gane ba sai dai haziki asara ta same ka ka shanye tsautsayi ya same ka ka ta ban ka Allah ya kunshe yana daga cikin alamar mutum ya yi gaskata ya yi imani gaskata Allah kitmanul mafaid wa ta'ati da koyi ayyukan alheri mutum aikin da yi da daini duk yadda zai yi hazaƙan da Allah ya ba shi ya koyi jami'a da dubi wancan zainul abidina a rayuwar shi shi ɗan sarki ɗan gidan zuriyan gidan annabiya amma ga shi da rana za a gan shi a cikin kaya irin yan gidan amma dare ya yi aikinsa kawai ya dauke buhu kaza ya kai gidan wancan marayun ya dauki buhu kaza ya kai gidan wancan marayun ya dauki ga buhu kaza ya kai gidan wancan tsofaffin haka zai gama daren a madina ana dauka cewar akwai bayan da allah ke kawo musamman ya gaskiya ne allah ya kawo amma ta sababi sai da ya mutu ta ga abinci a tsaya a masu wanke shi suka ce bayan shi kanta ko ina ya yi kantar ɗaukar kaya to yanzu kai ya za ka kai in ka ba maraya abinci ya ce ya ƙoshi sai ka ɗauke shi a kyamara yaya kai maraya ne ce ka ci abinci mai daɗi ce na ci abinci mai sai da ka ƙoshi sai da ta ƙoshi. to yanzu me za ka ce an kyauta maka sai an kyauta maka ah, kana hankali <laughs> ba haka hoge ba sai hmm? an yi haka mana eh an wajen iyali tunda in ba wanda zai saya ka ba ko ka faɗi ba daɗi ya dai kila ko sijan karatu kana bayanin yadda abubuwa don wani in kana bayani sai ya ɗauka da gidansa kake tun da menene rubutun daga Allah ne bayanin daga Allah ne Allah kuma shi halitta yau na mutane masu kaza masu kaza sai ka ga ana suranta ma gida ko da ka ɗauka gidanka ake ka ke so ba gidanka ba ne ba gidan kowa ne to in abin yi yawa wani lokaci sai ka ga mutum na faɗi je kai nima ba gidana haka ni ma na haka ni mata na haka kada a ɗauka gidan abin ne kai ba ka san mutum abin nan ba amma mutum na yana zaune da kai hatta akwai masu gaske da su kuma su ke mai ka yanzu kai saboda Allah in ka san nayi abu maimakon ka faɗa ni shi kenan sai ka je kana faɗi a jama'a wani koma gefe kama fushi yake da ni yake wannan abin din wani ne ya gaya maka wani mai adalci sai kai wallahi wani bai sanni ba kawai ya faɗi wannan magana ne yadda ka san a gida na ke rayu to wani lokaci saboda rashin fahimtar mutane mutum amma mutum ba zai faɗi halin iyali ba da halin ai ma ana son rufe halin iyali da halin kaza mutum ya shanye abin da suka yi masa illa abun da shafi saɓon Allah to kan in suka saba wa Allah wannan kan ba daga kafa amma duk abun da ya shafi rayuwarka aka yi wato ya kamata ka shanye saboda kana eh, al masa'ib ko wata'ati da ayyukan da'a gaba daya sannan har yanzu zai akan wannan gaba kun ga eh, misali yanzu ana yaudara budar dama sai ka yahudawa sun horar da waɗanda suka horar ko kuma sun fitar da ilimin da aka yi mutum ana iya yi aiki da abu bai sama yana yi duk yadda za a yi duk shuru shurun ka sai sun bi ka sun sa sun ɓata aiki duk shiro-shironka duk keɓewarka mutum yanzu ina marere ta kai ka ɗauka hatta wasansa za ka biyu a dan ba mu labari ka ya aka yi ka haka ya aka yi ka za haka ya goge an koya masa mugayen tambayoyi ta inda sai ka faɗa masa dukkan ayyukanka in ya raina ma hankali ma gaba da sai ce ka faɗa mana don aikoyi da kai mutane yanzu suna neman irinka kai saboda Allah ku rasa abun da za ku yi koyi ke ni duk abu annabi ga annabi can ga sahabban fasan muminai ga bayan Allah da suka mun mutu ba za ku koyi da su ba sai ni Allah ma akwai nan istihza'i akwai nan ise in ban da ba don an san wannan mutane jahilai ne bari je to je ka Allah isa sai Allah mana shari'a da ni da kai Rainin ya kai ga haka malan ka yi aiki kai shiru kai aiki kai shiru kakka bari a ruɗe ka sai zai baɗi ta inda kai mutumin kirkin ne da kansu Allah zai sa su gane me kake yi su koyi da ke dole bai zaɓe ka ba kai da zaka abin nan ka karanta ka rubuta ka yi menene ka wata, ka ai da kowanne na yayi suna na na na fi yayi sai ka ga sai kalima karatun ranar alamis iyaka na abu Allah muke so ya gani shi Allah in ya gani an gama zai nuna manzon Allah shi zai nuna mominai amma ba mu ne mun yi mu nuna wa duniya ku zo ku gani ku zo ku koyi ko da mun yi shi rudin shekar ne shedan ya mu ya halaka mu muka sake muka gafala sai bayan ka amayar tukuna sai ka tuno inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na kashe kaina wa karahati ittila ila khalqi da kyaman ainihin nuna wa halitta kai hatta so kalkin su yi ittila'i da kansu mutum na kyamar a gane ma aikin alheri kansu aikin alherin ka na kwaye a gane maka wanda kai wa aikin alkhairi ma ba daidai ne ba ya cutar da kai in tunar da kai ita ah, wani kan ne fa dalilin na samu ka ce ka amma ko kace ce ni ni ne ma dalili har Allah an samu nasara abun din to ka taimake ni ka manta ni ma na roƙon Allah taimake ni manta na yi ina gaishi gobe kiyama hmm. na eh babu komai amma bai kamata ya ji daɗi ba ya kamata dai ko da daɗin ya riga ya ji aikin bai ɓaci ba amma dai akwai zafin hankali a kai akwai tashi hankali aka ya ce Allah ne wace ta dai ba karba ne ba isa ya wato dole mutum ya yi tsama ko ɗan ne je watsa shi tun da shaidan ma na watsawa ba ka gane wannan abu Allah ne ya watsa shi ko ɗan ne ba ka gani daga cikin waliyan Allah duk waliyin Allah yana kyaman karama duk wali na kyaman karama sukan cewa karama yadda kafan haila ga ya mutu ta mace tana zaune cikin mata ba ta san ake haila da rubo mata kanta yi rubo mata ba a sani ba ta gyaggyara amma tana zaune cikin jama kawai jini ya fashe ya waje ta fita tsoma tsoma a cikin kafafuwanta ga jini ba ta san hasa to aka karama ta ba ka san dubbawan Allah ba san karama ta bayyana masa don in ta bayyana kuma lamarinsa ya to ya watsa ya samu na kafa a karama kullum aikin ka ya zama boye in Allah ya watsa shi bayan ka mun mene ne wannan kuma wani ne daga Allah amma kana cikin yin ga abun ka ya bayyana kuma abun ya bace ma bai kamata kai murna ba abun da ya kamata kai bakin ciki to yanzu dai ka shiga ta lamarin ka to haka wa karahatul ibtila'il khalqi da kyaman halittu fuga ga da take ala zalika ya riga bai na bayan da zaka yi duka sai istighfari